mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar talata hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi da biyar wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan bakwai mai meladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul isra kuma kamar yadda muka saba mukan ansa 'yan tambayoyi kaɗan kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu karanta wanda muke fatan allah ta'ala ya mana jagora tambaya ta farko wannan yana cewa A ina hukuncin mutumin da aka ɗebi jininsa a cikin azumi shin an azuminsa yana nan ko ya karye ɗiban jinin mutum lokacin da yake azumi ko a ƙara masa jini idan yana buƙatar haka saboda rashin lafiya wanda baya karya azumi azuminsa yana nan wanda aka ɗebi jinin nasa ko wanda aka yi masa ƙarin jini fitar da jini daga jikin mutum baya karya azuminsa ko da rauni zai ji misali jininsa ya fita alhali yana azumi wanda ba zai warware masa azumi ba fitar da jini ko shigar da jini a jiki saboda bukata wanda ba a kiran shi ci ko sha ko wani abu na sha'awa wanda yake lalata wa mutum azumi sannan mai tambaya ta biyu shi kuma yana tambaya akan mutum ne zai je umara ko hajji sannan yana da tabbas cewa ba zai bi ta madina ba wato kai tsaye zai wuce makka to shi ne yake cewa a ina ya kamata ya yi ihrami tun da shi miƙacinsa yana cikin ruwa to ba miƙatin ne a cikin ruwa ba miƙatin yana cikin ruwa amma an fito da shi inda zai so ya iya rabi zai iya komawa baya a wani guri da ake kira rabit wanda za ka tare mota ka shiga ta kai ka haccan gurin kuma da yawa daga cikin wasu ƙasashe suna zuwa su yi ihrami a gurin gurin za ka je ka samu an shirya shi an gyara shi an yi katafaren masallaci da gurin alwala da gurin wanka da duk wani abin da mai irami zai bukata saboda haka zai iya komawa can ya ɗauko iraminsa sannan kuma zai iya yin irami tun daga jirgi ba wai ba wai cewa aka yi haramun ne mutum ya ɗauki ihrami kafin ya ƙara sami ƙaci ba wato zai iya ihramin sa a jirgi lokacin da ya shiga jirgi ya shiga da kayansa na ihrami idan jirgi ya tashi ya yi nisa yana iya shiga ban ɗaki ya sanya kayansa ko in ya ga dama ya shiga da su ma tun daga iyafot ya sa kayansa na ihrami ya zauna a kujera wani lokaci matuƙa jirgin sukan yi bayani idan sun zo miƙaci musamman in sun sani cewa suna ɗauke da mahajjata ko masu niyyar umara sukan faɗakar cewa to yanzu an zo daidai lokacin miƙaci to kawai sai kai niyya ka ce labbaika Allahumma umratan ko labbaika Allahumma hajjan ka ƙulla niyyar da kake da buƙatar kai aikin da kake da buƙatar kai sannan kana iya yin niyyar ma idan har kana tsammanin cewa ba lalle ne su faɗa ba kana iya yin niyyar kafin a ƙara sabulin daman abin da yake mahzur abin da aka hana shi ne ka ƙetare miƙaci ka wuce shi ba tare da kayi niyyar abin da za ka yi ba hajji ko umara amma don kayi kafin lokacin wannan baya daga cikin abin da aka hana saboda haka ko da kana jin cewa watakila za su wuce ba tare da sun faɗakar da kai ba ko kuma za ka yi bacci watakila kafin a zo gurin ka yi irami har ma a zo a wuce kana bacci shi kenan sai ka yi niyyarka ka hau jirgi ka bari a kai tafiyar awa biyu misali awa uku sai ka ɗauniya? shi kenan hajjinka ta yi ko umararka ta yi babu wani abu inda za a kaddara mutum ya manta ihraminsa da za a kaddara cewa mutum ya manta tufafin ihraminsa bai shiga da su cikin jirgi ba sai da ya shiga jirgi jirgi ya fara abin nan sai ya tuna kuma yana so zai yi niyya to yana iya yin niyyar domin ita niyyar ita ce ihramin wannan tufafin ihrami daban niyyar kuma shine abin da zaka kulla a zuciyarka na niyyatar umara ko hajji kana iya ka sa kayan fararen kayan da ka saba daurawa kuma a wuce wurin ba yi niyyar ba to wannan kayan ba su ne niyyar ba niyyar shine abinda ka faɗa na cewa labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan su kuma waɗannan kaya kayan ihramin ne to ko da zaka manta kayan ihramin baka shigo da su jirgi ba sai da aka tashi sai ka tuna kana iya yin niyya inda kake ba tare da da kayan a jikinka ba ma in ka sauka iya sai ka sa kayanka la iyaka anan sabanin da aka samu malamai zakari fidiya ko ba ba amma magana mafi inganci mafi karfi gaskiya babu maganar fidiya babu maganar wata fidiya la iyaka ka sa kayan ka kawai wannan shine hukuncin da fatan Allah ya ba mu dacewa a muna cikin game da muka ce suratul isra a jiya mun fara karanta wasiyoyi ko kuma dokoki guda goma sha biyar da Allah ta'ala ya bayar a cikin wannan sura ko a cikin waɗannan ayoyi tun daga faɗarsa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana jiya mun yi magana akan abin da ya shafi wasiya ta farko da wasiya ta biyu to muna cikin wasiya ta biyu lokaci yayi Allah ta'ala ya ce waqfid ma janaha dhulli min ar-rahmah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا نفورا الله تعالى يتي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الله يتي واخفض لهما كسسو تامس وتؤيا ينكا وادا أباه جناح الذل fiffiken nan na ƙasƙantar da kai minar rahma na kuma rahama na tausayi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kuma ya ubangiji na ka ji kansu kamar yadda ainihin suka tarbiyance ni suka rene ni ina ɗan kankani wanda ita ce addu'a da Allah ta'ala ya umarci kowane yaro kowane ɗa ya wa iyayensa sawa'un suna da rai ko bayan sun mutu wannan shine haƙƙin da ba zai yanke ba haƙƙin da nake nasu ne a kansa kuma mai ɗorewa mai zarcewa shine wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace aw waladin salihin yad'u lahu ko yaro na kwarai da zai rika masa addu'a wanda yana daga cikin aikin uba ko mahaifiya aikin su na kwarai da ba zai tsaya ba ba zai dakata ba koda kuwa bayan sun mutu ne wannan aya zamu ga ubangiji ta'ala yayi umarni da ayi wa iyaye addu'a to amma wannan ya keɓanta ga iyayen da suke muminai musulmi muminai banda waɗanda ba musulmi ba waɗannan alƙur'ani ya nuna mana cewa ba a nema musu gafara wannan tsakaninsu da ubangiji saboda babu tauhidi wannan ɗan wato ɗa ba zai shiga tsakaninsu da ubangiji ya nema musu gafara ba Allah ta'ala yana cewa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ma'ahu ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya yiwa ko bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su nema wa waɗanda suka mutu suna shirka suna hada Allah da wani su nema musu gafara walau kanu uli qurba koda kuwa sun zama kusanta ne wato koda iyaye ne bai dace su nema masu gafara ba bayan sun mutu suna shirka bayan sun mutu suna bautar wani Allah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan iyayen nasu ɗan wuta ne Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min ko da annabi ibrahim alayhi salam da ya nema wa mahaifinsa gafara ya ce astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ko da annabi ibrahim da ya yi wannan wannan wani alkawari ne ya yi shi ma lokacin da ya fahimci cewa mahaifinsa wato ba zai yi imani ba kuma ya mutu bai yi imani ba tabarra aminu shi ma ya ce ba ruwansa da shi saboda haka wannan aya duk da an yi umarni a yi wa iyaye addu'a to amma waɗanda ba musulmi ba sun fita sauran haƙoƙi kuma da suka gabata ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wannan yana nan sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane iyaye ko da ba musulmi bane suna da haƙƙin a girmama su suna da haƙƙin a taimaka musu a ɗauki nauyin su a ciyar da su a shayar da su a ba su dukkan bukatun su waɗanda suke da bukatar su a rayuwarsu wannan ko da ba musulmi bane Allah ta'ala ya yi umarni da a kyautata wa iyaye mutlaqan to wa bil ihsana bai kuma keɓance wannan walidai din da cewa sai musulmi ba sai musulmi ba ya ce ka kyautata wa iyayenka inda ba za ka yi musu da'a ba ba za ka yi musu biyayya ba shine lokacin da za su neme ka ka haɗa Allah da wani ko ka aikata abin da Allah ta'ala ya haramta aikata shi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma Allah ce idan suka yi kokari suka yi rigima cewa sai ka haɗa ni da bautata da na wani ce to kada kai musu da'a anan anan ne ba za a yi musu ɗa'a ba kuma ko da musulmi ne idan har zai nemi abin da yake haramun da ya aikata abin da yake haramun ne to anan babu da'a billahi ta li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma abin da ba wannan ba to wajibi ne da ya ci gaba da kyautatawa iyayensa ko da ko ba musulmi ba bane asma asma binta abi bakar wata rana mahaifiyarta mahaifiyarta bata musulunta ba ta zo madina tana neman yar ta taimaka mata bukata ta sa ta sa ta taso daga makka ta taho har madina tana bukatar taimakon yarta ba sa tare da sayyidina abubakar ita tana daga cikin iyalan gidan abubakar wanda bata musulunta ba to ne sai asma bint abubakar take tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaya za ta taimake ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sili ummaki ki kyautata wa mahaifiyarki ki taimaka wa mahaifiyarki da haka duk da ba musulma bace to amma haƙƙin zamantowatar mahaifiya yana nan ba zai sarai ba Allah ce kai musu addu'a wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira anan ba a faɗi ya ina za ka yi addu'ar ba ya danganta da lokutan da kake ka ware na addu'a sawa'un a cikin sallah ne lokacin da kai sujjada ne ko cikin tahiya ko bayan ka gama sallah ko cikin dare bayan ka kai qiyamul layl ko ka tashi cikin dare kai wata ibada ko kai azumi ka zo bude baki duk dai lokacin da ka san kakan firdaji wannan lokaci kai addu'a a cikin to wannan duk yana daga cikin guraren da ya kamata su ma ka sa su a cikin addu'a saboda haka ba a tantance a ina za ka yi musu addu'ar ba sufiyan ibn uyainata rahimahullahu ta'ala yana cewa idan da alahu ma fi kulli tashahhudin ta imtathala idan da zai rika yi musu addu'a a cikin kowace tahiya to da ya cika umarni wato da kowace tahiya idan ya zo tun a cikin tahiya ta an baka dama cewa yi addu'a thumma li yatakhayyar min addu'a ya ajabahu game da annabi ya ce mutumin da ya gama tahiya ya zaba addu'ar da tafi yake sha'awa yayi a ƙarshen tahiya shine Sufyan ibn Uyayna yace to da a ce duk bayan tahiya ko cikin tahiya bayan ya gama tahiya zai musu addu'a faqadim tasala to wannan da ya ci ya cika umarnin da aka ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sadira sannan karkashin wannan aya wasu malamai sun yi maganar cewa wato iyaye sun cancanci addu'a saboda tarbiyyar da suka ba wa yaro tun yana karami da kula da shi da suka yi suka ce to dukkan wani wanda yake da haƙƙin tarbiya yake da haƙƙin tarbiya gare ka ya baka tarbiya ya sanar da kai ya ɗora ka akan hanya to yana da wannan haƙƙin shi ma shi ma ka duk sanda ka tuna shi ka yi masa addu'a saboda haka malamai suka ce wanda suka fi cancanta su shiga cikin cikin wannan haƙƙi su ne malamanka su ne malamanka waɗanda suka baka tarbiya ta ilimi tarbiya ta addini tun kana yaro kake da malaman da suke karantar da kai har ka zama saurayi har ka girma har ka manyanta kana da waɗanda su suka koyar da kai to waɗannan suna da haƙƙin a yi musu addu'a duk sanda aka tuna su a yi musu addu'a saboda su ma suna da haƙƙun tarbiyyati alaika Allah kuma cewa kama rabba ya nisa to kuma babu tarbiyyar da ta kai tarbiyya irin ta addini Tun ya sanar da kai Allah ya sanar da kai me za ka yi ka samu kubuta gurin Allah ka samu ainihin gwaggwaban lada a wajen ubangiji sannan sai Allah ta'ala ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijin ku shine mafi sani ga abin da yake cikin zukatanku in takunu salihin in kun kasance mutanen kwarai in kun kasance na kwarai fa innahu kana lil na gafura, to lalle shi Allah ya kasance mai yawan gafara ne ga masu komawa gare shi anan ubangiji ta'ala ya ainihin wato kamar khatima ce kamar ƙarin bayani ne cika shewa ce ga waɗancan ayoyi da Allah ta'ala ya yi maganar haƙƙin iyaye sai kuma ubangiji ta'ala ya kawo batun abin da yake cikin zuciyar mutane mutane kowa da abin da yake cikin ransa kowa da abin da yake cikin zuciyarsa abin da babu wanda ya sani sai Allah gabanin waɗannan ayoyi su sauka lalle a cikin mutane akwai waɗanda suke kyautata wa iyayensu a cikin mutane akwai waɗanda kuma ba sa kyautata wa iyayensu tun gabanin wannan ayoyi su sauka saboda kyautata wa iyaye wani abu ne mafdurun fil fitra majhulun alaihi alaihi bashar Allah ta'ala ya wato halicci Ɗan adam da wannan sai dai idan ya fandare ya rabu da kyakkyawar halitta ta asali da ubangiji ta'ala ya masa ita ce fitra amma akwai wannan a tare da mutane saboda ka tun kafin ma a saukar da wannan aya ko ire-iren waɗannan ayoyi akwai cikin mutane waɗanda suna karrama da girmama iyayensu akwai kuma waɗanda suke ainihin saba wa iyayensu sannan bayan saukar wannan umarni da wannan doka za a samu waɗanda za su kiyaye wannan doka za kuma a samu waɗanda za su sakaci wajen wannan doka akwai wanda zai zama mai kyautata wa iyayen nasa ne to amma kuma wani lokaci za a iya samun wata badira wani abu ya bujiro ta ɓangarensa ba wai don yana ɗabi'arsa ba sai dai don kasancewarsa ɗan adam yana iya yin daidai wani lokaci kuma ya kuskure wani abu ya bujiro ta ɓangarensa ba da niyyar ya zama mai saba wa iyayensa ba ko mai cin mutuncin su ko mai ainihin rashin yi musu da'a a'a wani abu ne dai na ɗabi'a ta dan adam to ubangiji ta'ala ce to kowa ko menene dai kuma kowa ne ne dai Allah ta'ala shi ya san abin da yake cikin zukata ubangiji ya san abin da yake cikin zuciyar kowa idan mutum ya yi abin da ya yi ne domin ya ci mutuncin iyayensa domin ya karya dokar Allah ubangiji ya san wannan idan kuma a'a wani abu ne wanda ya bujuro ba da niyya ba ba wai yayi shi da ganganci ba ko ku a'a ba yayi dan ya dore ba wani abu ne dai wanda ya bujuro a wannan lokacin to ubangiji ya san wannan shi yasa yace in ta rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijin ku shine mafi sani wannan a'lamu anan laysa fi babiha wato ba wai ana nufin wani ma ya san abin da yake ranka ba kai ma ka san abin nan abin da yake ran wani sannan Allah kuma ya fi sani a Allah ta'ala shi ne mafi sani ma'ana shine yake da ilimin abin da yake zukatan kowa ilimi na hakika ilimi mai zurfi ilimi na filla filla amma babu wanda ya san abin da yake cikin zuciyar wani babu wanda zai iya hukunta ma wani akan abin da yake cikin zuciyar. abin da yake zahiri shine mutum zai gani ya iya hukunci da shi amma ba abin da yake cikin zuciya ba Allah shine kadai alimun bi zati sudur shi ya san abin da yake cikin yake cikin kiraza saboda haka ubangiji ta'ala ya ce a alamu anan ba dan akwai wani wanda ya tarayya da shi a cikin sanin ba shi kuma ya fi shi sani a'a saboda shi sanin sa ya zarce kowane irin sani da kake zato saboda haka ubangiji ya san wannan sai ya ce in ta kunu salihina in kun kasance mutanen kwarai wato ko da wani abu ya bijiro daga bangaren ku ubangiji ta'ala ya san ku cewa kuna cikin mutane na kwarai wanda hukana lil na gafura to lalle shi ubangiji ya kasance gafuran mai yawan gafara ne lil awabina ga waɗanda suke komawa ga ubangijinsu malamai sun yi maganganu da yawa wajen fassara awabin wanda dukkaninsu aka duba za su iya komawa ga ga ma'anar wato ga ma'ana ɗaya kalmar awab din da za ta iya kunsa su wasu ce al'awwab shine wanda yake laifi ya tuba wasu ce al'awwab shine wanda zai laifi a ɓoye ya tuba wasu ce al'awwab shine wanda yake wato muraqabar ubangiji yake tuna ubangiji a kowane hali wasu su ce al'awwam shine wanda yake tsayawa cikin dare yayi ibada wasu su ce al'awwam shine mai kula da da sallar da walaha kowa da ya faɗa kusan akwai maganganu sun kai wajen guda goma dukkaninsu suna bayanin menene al'awwam to amma dai kalmar al'awwam daga aba ne aba kuma tana nufin dawowa tana nufin dawowa kamar dan adam wanda yake mai komawa mai yawan komawa ga ubangijinsa dukkan al'amuransa idan suka taso to yana komawa ga ubangijinsa ya nemi yardarsa a cikinsu wannan shine ma'anar kalmar Awwar ko da a ce ya samu wani abu na laifi tattare da shi ko na ainihin bujirowar shaidan a cikin zuciyarsa to zai maza maza ya koma ga Allah in laifi yayi to zai tuba zai tuba ba zai dore ya doge akan wannan laifi ba haka wannan shine awwab haka nan mai yawan ambatan Allah mai yawan zikiri mai yawan tuna Allah mai kawo Allah a cikin al'amuransa duka wannan ya shi karkashin kalmar awwab shi yasa zamu ga Allah ta'ala ya yabi wasu annabawa ya sifanta su da wannan sifa ta cewa su suna da suna cikin awwabuna kamar annabi Dawud wa qur'an da Dawud zal aidi innahu awwab Allah ce ka tuna bawan mu Dawud wanda muka bashi karfi ma'abocin karfi innahu awwa lalle shi mai yawan bai da al'amarinsa ga Allah ne mai yawan komawa ga Allah ne ta hanyar yawan tasbihi da yawan zikiri da yawan ambatan Allah haka nan annabi Suleiman ɗansa annabi Suleiman shi ma Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa cewa shi ma awwab ne yace wali wali da wali Dawud Sulaiman wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal mun yi wa Dawud kyautar annabi Sulaiman a matsayin da Allah ce ni'mal 'abdu ma dalla da wannan bawa shine annabi annabi annabi Sulaiman innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne ga ubangijinsa haka nan annabi ayyub shi ma Allah ta'ala ya sifanta shi da awwab inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab Allah ce mun sami annabi Dawud mai haƙuri ne ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab lalle shi mai mai da al'amarin sa ga Allah ne saboda haka awwab sifa ce babba sifa ce mai girma wacce duk wanda aka sifanta shi da wannan sifa babu shakka an bashi wani matsayi babba al'aubatu ila yayin da zai mai da al'amarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah idan ya yi laifi ba zai doge a kan laifinsa ba nan da nan zai dawo ya tuba shi yasa za mu ga ubangiji ta'ala ya faɗa mana ma'anar awwab ɗin a wani guri can cikin suratu qaf ubangiji ta'ala ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib ubangiji ta'ala a wannan ayoyin ya fasara mana menene awwab din ko daga cikin irin ma'anonin da wannan kalmar ta awwab ta kunsa Allah ta'ala ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id kuma aka matso da aljanna ga masu tsoron Allah ba ta yi nesa da su ba ga ta nan dab da su sannan mala'iku su rika ce musu haza ma tu'aduna wannan aljannar wannan ni'imar ita ce abinda ake muku alkawari da ita li kulle awwabin hafiz ga dukkan wani mai yawan mai da al'amarinsa ga Allah mai yawan kiyaye dokokin Allah sai ubangiji ta ala ce waye awwafin waye hafiz din man khashiyar rahman bil ghaibi wanda ji tsoron Allah ar-rahman mai rahama bil ghaibi duk da baya ganinsa duk da ubangiji ta'ala ya faku gabarin barin ganinsa amma kuma yana jin tsoronsa sa waja'a bi qalbin munib sannan zo wa Allah da zuciyar da take cike da da'a take cike da biyayya da mai da al'amari ga Allah saboda haka kaga ashe wanda yake da sifatul khashiya al khashiyatu bil ghaibi sannan yake da sifatul inaba wannan shine mun awwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ambaci sallar walaha ya kira wata salatul awwabi sallar masu mayar da al'amarin su ga Allah yace salatul awwabi na hina tarmudul fisal game da yake cikin sayo muslim sallar walaha sallah ce ta masu mai da al'amarinsu ga Allah shi yasa wasu malamai suka ce al'awwab shine mai yin sallar walaha to wani wani bangare ne daga cikin sifofin al'awwab saboda haka wannan aya tana nuna cewa ubangiji ta'ala yana rahama yana gafara ga dukkan wani wanda yake mai tuba mai mai da al'amarinsa ga Allah ko da kuwa wani abu na gazawa ko na kuskure zai faru daga bangaren tangane da iyayensa saboda kasancewarsa dan adam ne shi yasa ubangiji ta'ala ya ainihin rufe waɗancan ayoyi da wannan aya ce rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura sannan Allah ta'ala ya ce wa ati dhal qurba haqqahu wa ati dhal qurba haqqahu kuma ka bawa makusanci haƙƙinsa wal miskina wa ibn sabil ka ba wa miskini haƙƙinsa sa ibn sabil da wanda yake matafiyi wala tubadhir tabdhira kuma kada kada kai almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci sun kasance ikhwana shayatin yan uwa ne suke ga shaydanu wa kana shaytanu da rabbihi kafura kuma shaydan ya kasance mai yawan kafirci da butulci ga ubangijinsa wannan ita ce wasiya ko umarni ko doka wato ta uku bayan umarni da a bautawa Allah shi kadai kada a hada shi da kowa sannan umarni a kyautata wa iyaye to abu na uku shine wa ati zal qurba haqqahu a wannan aya an hada wajen abu guda guda guda uku zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabili wa la tubzir tabzira wato kusan umarni ne guda hudu duk a cikin ayar Ka ita wasiya hudu ce a ciki can ga biyu ga hudu kaga shida kenan to ati zal qurba haqqahu ka ba ma wanda yake mafi wato wanda yake na kusa makusanci ka ba shi haƙƙinsa makusanci wasu malamai suka ce ana nufin karaba taka makusantanka bayan an faɗi iyaye wanda kyautata wa iyaye wannan shine abu na farko cikin abin da za ka yi abin da za ka yi na kyautata wa dangi iyaye su ne a farko su aka fara umarta kaka yi wannan sannan sai kuma zalƙurba su ne waɗanda ba iyayenka ba amma kuma makusantanka ne danginka ne nasaba ta haɗa ku saboda ka ƙarabatun nasab wasu malamai suka ce ƙarabatun nasab ake nufi a nan kusanci na nasaba Allah ce ka ba su haƙƙinsu to menene haƙƙin waɗanda suke makusanta na nasaba wasu suka ce ana nufin haƙƙul birri wato ka kyautata musu duk abin da suka nema na kyautatawa to ka yi musu wasu suka ce a haƙƙun nafaƙatul wajiba ana nufin ciyarwa wacce ta zama wajibi akan ka kai wato ba ba mahaifinka bane amma kanin mahaifinka ne ko wan mahaifinka ne ko ƴar uwan mahaifiyarka ce ko ƴar uwarka ce wacce kuka fito ta hanyar uwa da uba ɗaya ko kuma kuka haɗa ɗaya daga cikinsu suna da buƙatar wato suna buƙatar ciyarwa suna buƙatar a taimaka musu saboda ba su da ƙarfin da za su iya biya wa kansu buƙatunsu sannan kuma ba su da hanyar neman samo wa kansu abin da za su biya wa kansu bukatunsu to wasu malamai suka ce anan su ne Allah ta'ala yake cewa ka biya su haƙƙinsu ka ba su haƙƙinsu wato ka ɗauki nauyinsu ka ciyar da su kai idan Allah ta'ala ya hore maka malamai suna magana haƙƙin ciyarwa ga wanda ya wajaba a kan ka ciyar da shi wasu suna cewa wanda ya wajaba a kan ka ciyar da shi lokacin da buƙatar haka ta taso sai wanda za ka iya cin gadansa in ya mutu amma wasu malamai suna ganin cewa a'a wannan ba ba ne ta iya zama masu cin gado ne ta iya zama ulul arhami ne da Allah ta'ala ya ce ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ta yi ya zama cikin ba cikin masu masu cin gadon bane to amma kuma akwai buƙatar a taimake su saboda kai Allah ta'ala ya hore maka ya baka gaggwabar wadata ta yadda ka biya haƙƙin kanka ka biya haƙƙin iyalinka ka biya haƙƙin duk waɗanda suke jikinka to wajibi ne a nan ka duba su ma buƙatarsu wasu malamai suka ce ba sharaɗi ba ne sai za su gaje ka sannan suka zama waɗanda za ka ba su haƙƙinsu wasu malamai sun kawo batun gado saboda Allah ce wa alal warisi mislu zalik amma su ce a ibnu taymiya ibnu qayyim da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a'a wannan ba sharadi bane abinda kawai yake sharadi na farko ya zama na kai kana da wadatar kana da kifaya wato abinda kaci kaci yadda iyalinka kaci yadda waɗanda suke jikinka kuma aka samu saura kana da wannan sannan shi wanda zaka taimakawa wato na kusa da kai din ya kasance a ba shi da ba shi da abinda zai ci ya sha sannan kuma ba shi da ƙarfin da zai nema ba shi da sana'ar kuma ba shi da ƙarfin da zai nema dan ya zama ya da ƙarfin da zai nema wato zai iya fita je kasuwa zai iya fita je kodago zai iya fita je dako amma ya zauna yana jiran kai tun da Allah ta'ala ya baka ka bashi to malamai suka ce a wannan wannan wannan ba wajibi ne ka ciyar da shi Allah ya bashi ƙarfi ya bashi dama ta je ya nema saboda kawai tsabar kasala da mutuwar zuciya saboda kai kana da shi to sai ya zauna cinsa da shansa kai za riga aiko masa gidansa da shi da iyalansa malami suka ce a'a ba wanda ake nufi ba wanda shi ma abin ba ya da shi kuma ba ya da hanyar samu kuma ba ya da karfin da zai je nema ba wai kasala ba ko dai saboda mace ce ko wata tsohuwa ce ko wani tsoho ne ko wani ne wanda yake da nakasar da ba zai iya tashi ya nemi abin nan ba amma in har yana da karfin sa to musulunci bai ce kawai ya zama ci ba zaune ba a rika aiko masa daga wani gida saboda nashi yayi arziki shi shikenan magana ta kare ba za a kara ganin sa a kasuwa ba ba za a kara ganin sa a gurin leburanci ba to wannan ba shi ake nufi ba sannan wasu malamai suka kara wani sharadi ya kasance ba shi da wasu waɗanda su wato ciyar da su ɗin yawa akan su, wato kamar misali wanda yake ba shi da ‘ya'ya ka ne yake da bukata sannan ba da ‘ya'ya in yana da ‘ya'ya to ‘ya'yan ne waje masu su ciyar da shi ba kai ba ‘ya'yansa da ya haifa na cikinsa su ne haƙƙin yake a wajibi a kansa amma ya kasance ba shi da wani wanda zai ɗauki nauyinsa kuma ga tsufa ga bukata to abin ya dawo kanka ya cika cikin zalƙurba shi yasa wasu malamai suka ce ana ana nufin ƙaraba ana nufin na kusa wanda ya kake da dangantaka da shi to ka bashi haƙƙinsa saboda haka anan haƙƙin zai iya shiga annafaqatul wajiba ciyarwa ta wajibi albirr wal ihsan shi ma zai iya shiga haka na wasu malamai suka ce wasiya ma za ta iya shiga wato inda a ce mutum zai zo mutuwa sannan yana da wasu wanda suke na kusa da shi kuma ba su da gado to kamar yadda Allah ta'ala ya ce ana iya musu wasiya كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين to wal'aƙarabin yana nan alwalidain waɗannan za su yi gado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata liwaris amma wal'aƙarabin su suna nan su ne waɗanda ba za su yi gadon ba to wasu suka ce su ma yana daga cikin wa'ati zal qurba saboda haka aka ce zalkurba waɗanda suke kusa da kai iyaye dama wannan ayat ta yi bayanin su saboda haka matarka za ta shigo ciki duk da cewa a cikin ta'arifin zal qurba ba za ta shigo ba to amma tana da haƙƙi na kurkusa a kanka kafin ka ciyar da wani to ka fara bayan ka ciyar da kanka ciyar da matarka dan da ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ibda bi nafsika thumma man ta'ud ka fara da kanka sannan wanda kake daukar nauyin cin sa da shan sa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fara da kanka saboda kai kai kake fita ka nemo inda a ce ga wani abinci a zai wadatu mutum ɗaya ne ga ka ga matarka ga ɗanka to a ƙa'idar shari'a kai ka fara ci saboda in ka ci ka murmure sai ka je ka nemo musu amma in ka bata ta cinye kai kuma yunwa ta make ka to kaga abu nan ba a yi hikima ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ibda bi nafsika summa man ta'ul ka fara da kanka sannan waɗanda kake ɗaukar nauyin cin su da shan su ba wai jarumta bace ka ba su ba wai ba za ka iya za ka iya ba su wannan in ka san cewa in ka ba su babu matsala kai za ka iya fita ka nema babu komai amma in an zo wani yanayi da in baka ci ba to kai ma fa ba inda za ka iya motsawa to sai ka fara ci wannan ita ce koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da wani ya zo ce ya rasulullah indi dinar hadisi da cikin musnad imam ahmad sunan da nasa'i ya rasulullah indi dinar ina da dinari annabi sallallahu alaihi wasallam ce tasaddaq bi ala nafsi ba wa kanka yace ya rasulullah indi dinarun akhar ina da wani dinarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaddaq bihi ala zawjika to ka ba matarka ya ce ya rasula inda ya dinar ina da wani kuma banda na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ta tasaddaq bihi ala waladika ba wa danka ya ce ya rasulullah inda dinarun akhar ina da wani ma nabi ta tasaddaq bihi ala khadimik ba wa hadiminka ce ya rasulullah inda dinar yace anta alamu bihi wa anta absaru bihi ce ya la akwai wani ma annabi ce to kai ka sanya zakai da shi waɗannan dai ka gama da su in ka gama da su to sauran kuma wato sauran kuma kai ka san wa zaka wa zaka zaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin Abu Huraira a hadisin Jabir ibn Abdullah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ibda bi nafsika wa tasaddaq alaiha ka fara da kanka ka yi wa kanka sadaka ce fa in fadula minha shay'un fa ala ahlika idan saura yayi rago ya rage bayan ka bawa kanka da saura to ka bawa iyalanka iyalanka nan matarka da 'ya'yanka duk sun shiga ciki cewa in fadula ba da ahlika shay'un fatasaddaq bihi ala aqaribik in kuma ya yi saura bayan ka ba iyalanka to ka bawa makusantanka su ne zawul qurba ɗin da Allah yake magana ka ba wa makusantanka ce fa in fadula ha, shay'un in kuma ya yi saura bayan ka ba wa makusantanka kuma wani abu ya sake raguwa annabi ya ce fa haka za wa haka za. to sai ka watsa nan ka watsa can wato ka ba ma makota ka ba wa dangi ka ba wa abokai duk wanda kake ganin yana da bukata yana son a taimaka masa sai ka taimaka masa saboda haka na kusa shine wanda yake wajibi a fara bawa sannan a je na nesa wanda ya fi kowanne kusa bayan iyaye to ita ce matarka da 'ya'yanka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisin da imam muslim da imam ahmad abu dawud da nasa'i suka ruwaito hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على أهلك فأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار إن ذاك أوكا كباير في سبيل الله دينار إن ذاك za كباير وجن أنت bayar wajen ‘yanta baiwa ko bawa ko ka fito da wani fursuna daga gidan prison ka biya masa abin da ake bin sa na tara ko dinarin da zaka dauka ka taimaka wa wani miskini kai masa sadaka da wanda kuma zaka dauka ka ciyar da iyalanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fa'azamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika wanda yafi kowanne lada shine wanda zaka ba wa iyalanka to amma sai ka samu wasu mutanen saboda neman suna za su bar iyalansu matansu da 'ya'yansu da danginsu cikin wani hali wani gidansa ma ba wai ba danginsa na a gefe ba a gidansa ma matansa da iyalansa suna kuka baya ba baya taimaka musu baya biyan bukatunsu amma kuma zai rika cika duk abin nan buhu-buhu na kuɗi yana zuwa yana yana ainihin wadaka da su a waje yana rabawa maroƙa yana rabawa 'yan siyasa yana rabawa 'yan jagaliya saboda kawai neman suna ko neman wata bukata ta nan ta duniya amma ga iyalansa a gida ya basu a cikin wani hali wata tana tambaya cewa mai gidansu zai rika ba su kuɗi ambulan ambulan ya ce duk su bi makota aje a yi tarabawa amma su da 'ya'yansu ya basu a babu babu kyakkyawan abinci babu kyakkyawar sutura cikin bukata to yanzu in ya ba su wannan ambulan din ambulan ambulan din sa iya rarraga su dan tsakura su tsakura a nan su tsakura a nan su ma su ci su sha su sa sutura na ce in har abin da ya ka faɗa hakan ne ba wai renawa ba ne ya san wani lokaci za a yi musu ɗin amma su rena su ga cewa da har akwai rara to ya kamata ya fi haka in an musu kaya biyar biyar su ce goma goma ya kamata ai in an yi goma goma su ce ashirin ashirin ya kamata saboda mai saboda akwai rara in dai ba wannan ba ne a'a ba a yi musu din ne suna da bukatar ba abinci mai kyau babu sutura mai kyau kuma gashi ana ba su ambulan ambulan su bi su rarraba to babu laifi su tsakura babu laifi idan mutum yana da dukiya akwai wani abin da yake wajibi a kansa cikin wannan dukiyar bai yi ba ya ɗauki dukiyar ya tafi zai yi wani abin da yake ba wajibi ba wani abin da yake mustahabbi ne to ana hana shi in ta kama ma ko da ya riga ya yi niyya ana warware niyyar a dawo a yi abin da yake wajibi da wannan dukiyar akwai a cikin sayo bukhari hadisin jabir ibn abdullah wani mutum a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa bawansa ya ce wa bawansa inna mutu inna mutu ka je na yan sabilillahi shine mudabba shi bayan mutuwa ta ka tafi kai ka zama ɗa amma fa mutumin nan ba shi da komai sai ba wannan sai aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gawa da abin da yayi saboda haka yau in ya mutu iyalansa ba su da komai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kirawo bawan aka je aka kawo bawan annabi sallallahu alaihi cewa zai saya wani nan take ya saya dinari 800 annabi ya ce an sayar maka aka sayar aka karbi kudin aka ce aje a kai wa iyalansa ga abin da ya yi niyya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware saboda ga wani ga abin da yake wajibi a kansa yana neman ya sakaci da shi saboda haka irin haka idan har zai ba su kuɗin da za su raba in ya kasance su bai biya musu bukatunsu ba to suna iya tsakura a ciki to amma me amfanin nan ka sanya wato iyalanka su ma a cikin wasu waɗanda sai dai su ma su samu taimako cikin wani abin da ake bawa wa miskini haka wannan ba daidai ba ne shi ya sa musulunci da aka to bayan an faɗi haƙƙin iyaye abin da aka biyo baya da shi shine wa ati zal qurba haqqahu wannan shine abin da ya biyo baya zal qurba a fara ba su haƙƙinsu to wannan shine yawancin malaman tafsiri abin da suka fassara zal ne shi ne ƙarabatun nasab wanda suke da dangantaka da nasaba tare da kai wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara zal qurba ko ce wani daga cikin ah, malamai shine ah, ah, ali ibn al-husayn al abidin ya fassara ta da da qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zama haƙƙin da ake magana anan shine khumusi haƙƙin da yake cikin khumusi na fai'i ko na ganima wanda ake bawa wanda suke da dangantaka da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma wannan ba shine tafsirin da malamai suka tafi akan sa ba abinda malamai suka tafi akan sa shine wa ati zal qurba haqqahu ana nufin waɗanda suke makusanta sannan Allah ta'ala ce wal miskin da miskini duk inda aka faɗi miskini ba a faɗi fakiri ba to fakiri ya shiga ciki amma in aka raba su to kowanne zaman kansa yake kamar yadda Allah ta'ala a cikin ayar zakka kaga ya raba su inna masadaqatu lil fuqara wal masakin kaga an raba su anan akwai alfukara akwai almasaki to anan alfaqir shine wanda yake da wato yake samun ƙasa da rabin abin da yake da bukata ko watakila ma baya samun komai wato bukatarsa idan ka ce bukatarsa a wata dubu goma ce to shi abin da yake samu ƙasa da dubu biyar ne ko ma baya samun haka wannan shine fakiri wato man yajidu aqalla min nisfi kifayati inda za mu kaddara cewa a shekara a shekara zai buƙaci dubu dubu ɗari misali shine abinda zai abinda zai buƙata buƙatarsa a shekara ba ta wuce dubu ɗari ba to amma shi baya samun dubu hamsin to wannan yana cikin fakirai almiskin kuma wanda yake samun aksara min nisfi duna kifayati yana samun fiye da rabi amma ba zai ishe shi ba yana buƙatar dubu ɗari amma yana samun dubu sittin ko dubu saba'in ko dubu tamanin ko dubu tasa'in amma ba ya samun dubu dari. tun aka ce buƙatar safa ba wai ana nufin ci da sha kawai ba ci da sha da sutura da mazauni da abin da ya shafi kuɗin asibiti kuɗin makaranta 'ya'yansa eh, duk wani yana cikin nafaka wasu malamai suka ce in ba ba shi da aure har kudin aurensa saboda haka yana ciki kaji wasu sun ce na'am in ɗalibi ne wanda yake neman ilimi har kudin littattafansa da kudin motar da zai biya ya kudin motar da zai je makaranta duk suna cikin nafaka to duk waɗannan abubuwan za ka tattara ka duba ga yana samun sa gaba daya ko yana samun rabi ko yana samun ƙasa da rabi in yana samun ƙasa da rabi to wannan fakiri ne in yana samun rabi ko sama da rabi amma ba zai biya masa sa na shekarar ba to wannan miskini ne haka suka ce al-miskinu ahsanu halan min al-faƙi. al-faqir miskini ya dan fi dama dama shi yasa Allah ta'ala a cikin kissar Kisar al tare da annabi Musa waɗannan masu haya da jirgin ruwa Allah ya kira su miskinai kaga jirgin ruwa gare su na haya da shi amma Allah ta'ala cewa amma safinatu ne kanat li masakin ya'maluna fil bahr kaga jirgin ruwa gare su amma miskinai ne Allah ya kira su masaki to in aka kuma faɗi kalma ɗaya daga cikin biyun nan aka ce al ba a ce al ba ko aka ce al ba a ce al ba to ta kunshi duka biyu da haka da Allah ta'ala ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina to fakirin yana ciki fa kanka ce shi anan ba shi shine zai fara ma shiga ciki to shi miskini shi ma a bashi haƙƙinsa a taimaka masa yayin da yake da bukata kaga can an faɗi zal qurba saboda da farko aka faɗi iyaye saboda asiratul abin nan albait gida tukunna ga ya kankama ya yi ƙarfi an samu fahimtar juna da soyayya a cikin gida sannan a shiga cikin sauran dangi su ma a ƙara ƙulla zumunta da soyayya a tsakaninsu sannan kuma a fito makota da sauran ƴan uwa da ake tare da su a kasuwa ko a gari kaga su ne miskin gaba ɗaya su an shigo da su wannan duk a musulunci yana haka dan a gina al'umma gina al'umma za ka faro daga gida aka shigo cikin danginka a shiga cikin kuma sauran unguwa da sauran jama'a sannan har a zo wamna sabil har a zo matafi kaga abin kuma ya wuce ma wanda yake dan unguwa ko dan garinku abin har ya zama ma matafi ne wani bako ne shi ma ya shigo to haka musulunci yake son al'umma ta ginu da zamana ta dauru ta samu soyayya a cikin kankaninta kowa da kowa ya ji cewa akwai bukatar wato ana da bukatar sa dan haka ana taimaka masa wannan sabil shi ne matafi shi ma matafi yana da haƙƙi ce haƙƙin matafi yayin da guzurinsa ya yanke masa yana buƙatar a taimaka masa sai a taimaka masa wato ya yi guzuri ba wai kawai taron aradu da kayi ba ya tashi kawai ya ce bala ya tafi akwai ‘yan uwa musulmi sa taimaka min a can a'a ya taho da guzurinsa dama ubangiji ta ala ce a yi guzuri ta zawwadu a yi guzuri akwai waɗanda suka rika zuwa hajji lokacin sayyidina umar wai su ba za su ɗauko guzuri ba wai su sun tawakkali sai da umar ce ba masu tawakkali ba ne waɗannan masu tawakkali su ne wanda su yi wa guzuri in za su taho hajji ba su zo su zama suna roƙon mutane ba wanda zai zo yana roƙon mutane kuma ina tawakkali yake a ciki in tawakkali ne kawai ka zauna haka nan in Allah ya jiho maka kawai ya zama naka amma kakka roƙa to mutumin da ya fito da shiri daga garinsu daga ƙauyensu zai je wata buƙatarsa wani gari sai guzurinsa ya yanki ta hanyar barayi suka sace masa ko da wata musiba ta auka masa a hanya ko ya yadda kuɗin to a shi wannan shi ma yana da ana yana cikin wanda za a taimaka masa taimaka masa da kuɗin zakka in akwai yana cikin waɗanda aka ce a bawa malamai suka ce za a bashi gwargwadon bukatarsa saboda haka za a bashi in ya zo garin yana bukata inda zai kwana ko dai a samu masa gurin kwana ko a biya masa kuɗin hotel ya je ya kwana sannan a bashi ci da sha wasu ma malaman suka zurfafa suka ce a bashi gwargwadon abin da ya saba ci saboda ka in babban mutum ne ya saba cin abu mai daɗi to ka a bashi garau garau sai a bashi mai daɗi wabnu sabil ne haƙƙinsa ne a ciki aka ce idan ya taho yana so ya koma garinsu ya taho ta jirgi to ka a ce a tunda dai kaga abin nan matsala ce sai ka koma ta mota ka a biya masa kuɗin jirgin a duba in akwai wani ya fidda zakka a ɗauko a saya masa tikiti ta jirgi ka zo eh ta jirgi na zo a biya masa ya koma ta jirgi <laughs> wasu suka ce to a jirgin ma in ya shiga business class sai akwai economic akwai business akwai first class idan ta first class ya saba shigowa to a shigar da shi can inda ya shigo to amma na gwargwadon gwargwadon yadda ake da hali gwargwadon yadda za a yi kuma gwargwadon yadda shi ma zai ji an mutunta shi kada a ga cewa dan ibnu sabil ne a je a kai shi wani guri mai datti a ce to menene sai kai hakuri matsala ce ta same ka a'a sai a yi masa abin da zai ji cewa eh shi ma an karrama shi to ibnu sabil anan kaga ana so a nuna maka rawabit na insaniya gaba daya kuma malamai suka ce anan ibnu sabil ba a ma da sai musulmi ba ko da ba musulmi bane yana da yana da wannan haƙƙi ko da wanda ba musulmi bane in dai akwai bukata saboda guzurinsa ya yanke to ana iya a taimake shi to kaga wannan ta ce wasiya ta ta biyar wasiya ta farko at-tauhid wasiya ta biyu kyautatawa iyaye wasiya ta uku kyautatawa dangi wasiya ta hudu kyautatawa wanda yake miskini wasiya ta biyar ita ce kyautatawa wanda yake ibnu sabil sannan Allah ta'ala ya ce wala tubazzir tabzira wanda ita ce wasiya ta shida wanda insha Allah ita ce za ta zama matashiyar kara akan ce mu lokaci yayi za zama matashiyar karatunmu insha Allah gobe abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka eh, kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh